sifata alkitaba waɗannan sifofin guda uku sannan kuma ga sifar su ta ƙarshe ya'lamuna ma taf'alun waɗannan mala'ikun suna sane da abin da kuke aikatawa sifar su ta hudu kenan al'ilmu ba jahilai bane duk abin da kuke suna aikatawa Allah ta'ala ya sanar da su ayyukan alkhairi ya sanar da su ayyukan sharri sun san me alkhairi sun san me sharri sannan kuma suna nan suna sane da abin da kuke aikatawa a lokacin da kuke aikatawa kofi guda uku babban malamin tafsiri al-allama ibn ashur rahmatullahi alayhi malamin ilmin maqasid malamin sanin manufofin shari'ar musulunci yace a cikin waɗannan ayoyin da Allah ta'ala ya ambaci sufofin waɗannan mala'ikun guda uku sifa ta farko ita ce sifa ta arbi'aya ko alhimmi sifa ta biyu ita ce sifa ta alkaram karamci sifa ta uku sifa ta alkitaba marubuta ne su sifa ta hudu ita ce sifa ta Ya ce akwai ishara zuwa da yadda ake son shugaba ya zama shugaba na musulunci shugaban musulmai ana son ya tattara waɗannan manya-manyan sufofin guda hudu na farko an yura'iya ahwala ra'iyyati مصالحهم ومفاسدهم فيجلب لهم مصالحهم ويدفع عنهم ويدرع عنهم مفاسدهم abubuwa masu amfanin su ya jawo musu ya kiyaye musu ya tsare musu addinin su ya tsare musu hankulan su ya tsare musu rayuwar su ya tsare musu mutuncin su sannan ya tsare musu nasabar su sannan kuma ya tsare musu dukiyoyin su waɗannan su ne al-masalih al-kubra az-zaruriyya li kulli insani kowane dan adam yana buƙatar waɗannan abubuwan a rayuwarsa yana buƙatar addini wanda da shi zai rayu a duniya rayuwa ne kyau kuma ya je samu lahira yana buƙatar ita rayuwa domin sai idan da rayuwa kuma za a yi addini sannan yana buƙatar hankali ba a ibada ba a addini ko da da rayuwa ba hankali mahaukaci ne zai sannan yana buƙatar dukiya dukiyar da za ta taimake shi hankalin shi ya daidaita domin idan mutum ya zama bai da dukiya babu abin ne, sai ko mutum ya zama mahaukaci in malami ne sai ya manta da komai na ilimi كمعالم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه منذوقا هذا الذي ترك الألباب عائرة وفجر العالم النعيرة زنديقا في ذاك جمالني حرمانني أما رأي وسط تاكم تسع جاهلي جاهلي شكم سي رأي وسط يلوك وانا التسع وني وانا إيماني شدي يتعرف إبا يسا يروت سير الجا إذا قل مال المرء قل بهاؤه وضاقت عليه أرضه وسماؤه وأصبح لا يدري وإن كان داعيا أقدامه خير له أم وراءه وإذا متن بيده كتن في بني shi kenan sai rayuwar ta kuntata sama da kasa sai su haɗe masa su dunkule kuma yana tsakanin wa asbaha la yadri wa in kana dariya sai ya zama baya iya gane abubuwa ko da da kan ya sani aqdamuhu khayrun lahu wai gaba zai ko baya zai bi ma gane to kun ga dukiya suna da tasiri makala shugaba ya tsare ma mutane wannan dukiyar sannan ya tsare musu na sabar ka a ɗaukan ƴaƴan da ba na wancan gidan ba a je a kai su wani gida ya tsare musu wannan sannan ya tsare musu dukkan wata ɓarna ana buƙatar shugaba ya zama yana da alhibsu sifa ta alhibsu a ri'aya ya zama yana da tsaro yana kula da talakawansa sannan sifa ta biyu alka'a sifa ta karamci ana son shugaba ya zama mai kyauta ana buƙatar shugaba ya zama mai kyauta shi yasa za ka ga alkulafa'ur rashidun siffofinsu ne waɗannan manya siffar su ce babba farawa tun daga shugabansu annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallama baya ce ma wani babu ma qala la qatu illa fi tashahhudi لولا التشهد كانت لاءه نعم bai taba ce ma wani la ba wai da babu kalmar shahada ma ba zai ce la ba in ka ji annabi sama ya faɗi la to ya zai ce la ilaha illallah amma ka zo ka ce ce babu to baya cewa kara sifa ta karamci ana buƙatar shugaba ya yana da wannan Kallon sifa ta uku ita ce alkitaba komai na gwamnati a rika tadwinin sa shugabancin mutunci ba shugabanci bane na hargido an yanke hukunci ba bara bana kuma an zo ana zama sai a manta da wancan hukuncin da aka yi sai ai wani hukuncin da ke cin karo da wannan a ala budda min tadwinin dawawi shi yasa ake da sukuki sukukul askari fayil da suka shafi sojoji fayil fayil da suka shafi ma'aikatan gwamnati fayil fayil da suka shafi tattalin arziki duk musulunci na da wannan kun ga kitaba sannan sifa ta hudu ita ce al'ilm duk wanda zai zama shugaban mutane zai zama yana da ilimi a imam al-mawardi rahmatullahi alayhi yace ilimin da ake nufi ba ana nufin siyafa, fi kowa ilimi ba a'a an yakuna aliman bima la tasihhu as-siyasatu illa bihi abinda shugabanci ba zai iya tabbata ba sai da shi ya san shi ya san ina ne ya kamata ya ciza ina ne kuma ya kamata ya hura ina ne ya kamata ya tsaula bulala ina ne kuma ya kamata ya bada zuma a sha duk waɗannan sukofi ne na shugabanci al'allama suna a shi rahmatullahi alaihi ya ce wannan ayoyin isharar da suke mana kenan idan Allah ta'ala ya sa mala'iku waɗanda suke tsaron mu suke kula da ayyukan mu suna da waɗannan sufofin ashe waɗanda za su kula da mu kuma a ƙasa kuma ya cancanta ko ya waje su zama sun siffanci da waɗannan sufofin waɗancan mala'ikun ba mu ganin su ai amma shugabanni su kuma muna ganin su ai daga cikin mu suke kun min bani jildatina bai ta kallon mu na irin mu daya jinsin mu ne ɗan adam ne su waɗancan ko ba mu ganin su to Allah ya sanya su zama sun fuskanci da waɗannan siffofin to su ma na ƙasa in za a zaɓi shugaba zai zama shugaban al'umma to ya zama yana da waɗannan siffofin ya zama yana da sifa ta alhizu zai iya tsara mutane ya tsare musu waɗancan manya-manyan abubuwan da aka lissafa ko ka ce guda biyar ko ka ce guda shida sannan na biyu ya zama gwamnatinsa gwamnati ce ta karanci ya zama gwamnatin sa, gwamnati ce ta rubuta abubuwa ya zama komai za a rubuta sannan ya zama suna da ilimi shi shugaban ya zama yana da ilimi sannan kuma duk wanda zai jawo ya bashi wani mukami to ya zama yana da ilimi